Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. jogite pula kumen semtende wani pulo chucha wani pulo sakira pe onnani kulve entinen jogite pula kumen semtende wani pulo chucha wani pulo sakira pe onani. onnani kulve ge afrika woni mama pulo fu malisa du salmini on air ai asli mama me den daga lesdi masina fulɓe masina on jarama a aye fulɓe mallinkoɓe fulɓe senegal na be, baba sadu salmini on a aye fulɓe guiniyanko en be fulɓe burkina baba sadu salmini on fulɓe nigériyanko en fulɓe nigériyanko en baba sadu salmini on e eh. aye fulɓe camerunaɓe be fulɓe rca kulbe can misal mini on air miyahi addis abeba halis di ethiopi ethiopi no hodi fulbe on fulɓe duniya kawten ko e jogiten dabiyaji men ɗiye gawri mama meɗen on acca en miɗo anndi talal miɗo anndi loftal miɗo anndi señugo miɗo anndi yeyngo bolleede fulɓe kuwata koen jokkiteede miɗo anndi duugo miɗo anndi birugo miɗo anndi jamde miɗo anndi remugo wolu kamerona alaraano kuuje fulɓe men paamen nde safga adamawa gonda nigeria jogi fulɓe ha ɓuri sembe jalingo fulɓe adamawa jola be fulɓe gombe sokoto be. sénégal mali guine burkina jogi fulɓe fulɓe fuuta diallo fulɓe fuuta toro be fulɓe masina be fulɓe ñoro on Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. Aya aka ji da haƙuri? Ah, alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun gode da addu'o'i da aka bana da ta'aziyya da aka bana. To Allah ji kan rai muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Reka da danginka duka domin rasuwar kakarku Hajiya Fatima. wallahi mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci to eh, kamar yadda muka saba tun da mun fara da gaisuwar ta'aziya bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziya muna mika gaisuwar ta'aziya ga ishaya kure da dangin sadduka domin rasuwar mamasu mama lami kure wadda ta rasu a cikin makon nan za kuma a yi jana'izar ta a yau dinnan a garin miyango karamar hukumar basa ta jihar plateau sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga hadiza mudi abdullahi da yan uwanta duka domin rasuwar mahaifinsu alhaji mudi abdullahi allah ya ji kamamata ya mu kuma ya kyautata namu karshen to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga rebecca kudi buba da haruna kudi buba domin rasuwar mahaifinsu mr kudi buba to sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga ambasadan sam jimba da mai ɗakin sa mavis domin rasuwar surukarsa mahaifiyar matarsa wanda ta rasu a benin to Allah ji kansu baki daya ya kyautata makoma amin su Muhammad kwana nake ma masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran To bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga malama Esther Hassan Ciroma, Mrs. Nanle domin murnar naɗin sarauta wadda aka naɗa ta gimbiyar gar ranar asabar ɗin da ta shige to Allah ya taya ta riko kuma sa a gama da jama'a lafiya. Muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga architect Iliya Mamman da mai ɗakinsa Gladys da kuma iyalan marigayi Donatus Spire domin auren 'ya'yansu godiya Iliya Mamman da kuma Peter Donatus Spire waɗanda za a ɗaura ma aure ranar Asabar. Takwas ga watan Mayu a majami'ar Oparum Cathedral da ke Jimeta Yola da karfe goma na safe. Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace, Allah ya bada zaman lafiya da haƙurin zaman tare. gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa da majalisar duka gaisuwar fata alheri ga gamba barau fataskum da usman ɗanladi burga da kabir kobi a garin bauchi gaisuwar fata alheri ga alhaji abdulkarimu kafinta a mararraba kankanar malumfashi da alhaji abdulkarimu ɗayyabu a kano gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mai masaukin baki alhaji bello datti tarawu gaisuwa a bari ya huce zuwa ga malam sule auta da iyalansu da fatar an tashi lafiya To sai kuma gaisuwan abar ya huce zuwa ga mai martaba sarkin zangon birnin kumasi alhaji umar faruk sa'id wato sultan kenan tare da sarakunan gargajiya baki daya na birnin kumasi sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga babban limamin kasar ghana sha usman sha rubutu tare da maluma da kuma limamai na kasar ghana ina miƙa gaisuwar abar ya huce kuma zuwa ga 'yan majalisa na babu salam kama daga dr abdulra'uf muhammad hashim wato hashimi kenan alhaji mahmud sani makeri da duk sauran 'yan majalisar da ke babu salam a yalwa kumasi da fata an tashi lafiya santi mu allahin zuriya santi mu allahin zuriya alhaji isa santi ya allah ya baba da hande bo ta ba jidde بيحفني بركب جلدي بيحفني مع الله إني ذرية سنتي مع الله إني بيحفني بركب جلدي ذرية سنتي مع الله إني ذرية الهدي إنسان سنتي يا الله بابا دا حنبو kin ga martaba jufe. da hajja adda addan ga wandere yotti da hajja adda addan ga wandere yotti cuta do isa Alaji Isa Santi Jutado Isa Alaji Isa Santi Dada mai rambe Dada No dottiyen Jutado Alaji Isa Santi ni yetima dada am Gam hande on mimbo a holliyam julde Musa, Musa Isa Santi, a Juli Jamna, Sannubi Isa Santi, Hajja Isatu, Khadija Isa Santi, Hajja Laila, Laila Isa Santi, Hajja Warda, Warda Isa Santi, Madam Umar, Umaru Jafaru, Madam Umar, Umar Jafaru. أجولي جملة الحديث ساسنت به اعتماد أداء دا هندبو من بون هدني أمن جلدي جاي ياسمين Yasmin is Santi, Adja Zainab, Sanumazi baby, Adja Zainab, Sanumazi baby, on Julie Jamna, Guriya Isa Santi, Baban Gogo, on Julie Jamna, Bashiru Yoti, Bashiru Biloko Julie, on Julie Jamna, on Julie Jamna. Bashiru Biloko, the Papitu Fujuli, Papitu Isa, Papitu Isa Nana, Suriya Alhaji Isa Santiya Allah ya Baba da hande ko min bo mi baba ka san mun kafa wannan labarin da muka baya shi Ado Hazard ya bayar mako da ya wuce eh haka santin rake da mai kuma santin da mai shinkafa shinkafa <laughs> <laughs> to muka ji a tsakanin su biyun nan wane ne yayi fisanti eh. to kamar yadda dai muka saba ga amsoshi na an zayyano to za mu mm. karanta waɗanda rabo ya rantse. To. Ah, da farko Malam Jori majakura ya ce taɓi ai babban mai santin nan babu kamar mai cin shinkafan nan haka kuma ado salati goma ga annabi rijau da adam zana askirama da baffa haruna bajoga da abubakar umar lolo sai murtala yahaya idi da pascal zubairu da abubakar usman da husaini abdulkadir inkaibo sai kuma hassan aliyu da maji daɗin wuro gobbo da adamu abdulkadir kugado da kuma adamu donga muhammed dukansu suka ce mai cin shinkafa da ne ya fusanti shi Adamu Donga muhammed ya ma ba da labarin wani bafin latini da ya santin alewa to eh, eh, in ka kara aiko mana cikakken labarin idan Allah ya yadda in muka fahimce shi hmm. za mu karanta da Akwai kuma Ibrahim Ango Bauchi Lane nan daga Jos. Shi kuma ce lallai kam shinkafa ta yi daɗi. Sai kuma ya rabe mm-hmm. idi da makarin jamhuriyar Nijar wanda shi kuma ce wanda ya fi santi wanda ya tambayi buhun siminti nawa take to haliru umar sifawa da awalu na yaya jibo su kuma suka ce mai cin shinkafa ne ya fi santi akwai kuma ismail shehu suna yola da kuma bai ce ga wanda ya ci ba amma ya ce tarka shi lallai <laughs> wanda abu ya yi girma magana <laughs> to baba eh. akwai kuma balan vice wanda kamar yadda na ce dai wannan karan bisa ga dukkan alamu wannan mai santin shinkafar nan shine ya ci gari mm. balan vice da usaini dangote karasuwa da shehu usman figiel Fikiyar Allah ya sana faɗa mm. da Ahmed Abubakar Fingila da Awalu Muhammad da Mamman Sani Dauda Cinwaza da kuma Mamman da kuma Sani Gulansi Kampala da Muhammad Higaf Salisu sai Alhaji Kabiru Highlanders da Babandi Mamman Bande da Usman Ahmadu Mani daga Difa Jamhuriyar Nijar sai kuma Sagiru Abdulhamid da Aisha Hussaini Dangote Karasuwa da Babawo Mato Mai Addu'a sai kuma Ummu Khadija da Al'amin Matazu da Musa Malam Indu da kuma Tasi'u Sa'idu dukkansu cewa suka yi wannan shugaban santin mai cin shinkafa shi ya fi santi. To ba baki sha ba maki ba shi ko Abba Sa'ad Mahuta dariya eh. ya ce ha a gaskiya mai shan rake ya fi santi domin shi rake da wuya akan sha shi ba a yi santi ba to bisa ga duka alamu da kamar yadda muka ce wannan dole a daga mashi tuta ko mm. to akwai wani labari da muka samu baba daga jibrin umar na basa eh. allah ya sa na basa ne ake cewa ko na basa mm. Jibrin Umar daga jihar. Eh na basa wato ah. Barcelona kenan. Oh, eh. <laughs> Yan kwallo ne kenan ayi <laughs> baki sani ba matasa. Ya nuna maka irin yadda nake son kwallo. Eh haka. <laughs> Eh. To Jibrin Umar na basa. Hmm. na ban to yana daga jihar sokoto hmm. ya ba da labari ne sai dai labarin ban fahimce shi sosai ba amma bisa ga duka alamu labarin nan zai ba da eh, dariya kwarai saboda haka eh, malam jibrin ko ta hanyar imel ma ko kai kokari ka sake aiko mana da labarin nan a hausa da zamu fahimta haka eh, ya fara ba da labari ne na wani bafin latani mai wasa da kura a kasuwa. Oh. Labarin nan ban fahimce shi ba. Lalle kan labarin zai ba da dariya. <laughs> labarin mai wasa da kura nan. Ako ya ma yi tambaya akan a cikin waɗannan gwane ne ya fi wauta to. Eh, za mu so mu sake ji daga gare ka hmm. Malam Jibrin Umar domin ba da wannan labari da ka aiko. To kamar yadda muka saba bayyana kowane lokaci. Hmm. komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa haka yake tilas mu ja birki akan amsa ai karanto waɗannan bayanai da kuka yi mana na neman yanke hukunci kan wanda ya fi santi bisa ga dukkan alamu kamar yadda muka faɗa ba mm. me shinkafa wanda ya yi shinkafa nan ya ci gari haka ne kin san ai ita shinkafa tana da sirri iri iri to amma dai a bashi a haka to yau to yau din ma dan gajeren labarin da za mu karanta eh. labari ne da Useni Abdulrahman daga jamhuriyar Nijar ya aiko mana. To. Shi kuma shi ma ya shafi labarin bufulatali da shan raken ina ga wannan shan raken da ya sa mm, hankalin mutane. kila. To shi mm. <laughs> Useni Abdulrahman cewa wai wani bufulatali ne ya sayi sandan rake. Shi da ya sayi sandan rake ya fara sha tun daga wurin mai sai da raken nan. yana tafiya yana sha yana tafiya yana sha sai da ya nisa sosai raken ya kare ya duba sai ga ashe sandar rake kawai yake da ita ya manto sandarsa kai kai kai kai kai kai za a sha rigima <laughs> ashe ashe ya manto sandar su san wurin sai da rake <laughs> <laughs> sai babalata nan ya ce kai ya kusan tun da shi daga wurin mai raken nan bai tsaya ko ina ba kuma ya tabbata cewa ya je wurin wurin mai rake haka ya ce to ya ce kaga ya sa abin da zai sai ce ya samu gindin itace ya zauna ya ce kaga hmm. bari ya zauna nan ya jira bai sai da raken nan ko zai dawo ya kawo mishi sandan shi ya zauna ya zauna ya zauna ya zauna ayyan yamma ta yi likis dare ya fara yi <laughs> mai rake mai dawo ya kawo to shi ya san inda ka je ne <laughs> <laughs> <laughs> sai usman usman usaid eh, abdulrahman ya ce ba wai tambayar shi a nan shi ne wai ba wai shi wannan ba fulata nan ka san ana cewa wai fulani da kunya haka idan ka san ba fulata na idan in tana goyon fari waɗansu harbi na biyu ma in ka kuskura kai wasa da yar yarinyar na ka karɓa. Eh. ko da jinjirin ka karɓa to sai ta gaba kawai ita kunya ba za ta ce ba za ta ce ba ikon Allah A'a sai ta gaba kawai abu mm. abu ta sai <laughs> da za ka fita da jariri to shi da wasu Usman din ina ga Hussein ma ba latani. ne eh. wai fusa ya tambaya wai tambaya da ko shi ma yana kunya ya je karbi ya tambaya batun sandansa wai kunya ce ta da fullata da komawa ya tambayi sandan shi ko kuma wauta ce to lalle wadda babbar <laughs> tambaya ce <laughs> tambaya tambaya nan yau kunya ce ta hada shi ko ma ya karɓo sandan shi ko ta ce to eh, masu saurare kwayan yanke mana hukunci eh, muka kafa wannan labari a shafinmu na mm. sada zumunta facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullum eh. kuma kuna iya aiko mana da naku labarin yanzu na ga lokaci ya fara harara eh. da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin baba ya ko bakiri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs>